a yau mun samu bakoncin wata matashiya Zainab Ibrahim Adamu. ya shekara goma sha uku yar aji uku a makarantar sakandare mai ɗinki wacce burinta ta zamo fashion designer saboda nan gaba ina so in zama veterinary doctor amma aikin animal ɗin zai zama for ina so kuma babana ina girma ya gida min babban malls in dinka yin fashion designing ina a gurin bangaren siyan fabric daban da kurin ɗinki daban nima in dinka yin ɗinki da kaina wai koya miki wani telan mu ne sunanta umma ita ta koya min ɗinki a yanzu na iya yanka riga da skirt six pieces abin da yake bani wuya shine gurin yanda ake yanka hannu shine gurin da yafi bani wuya yanzu kamar na sami miki dinki zaki iya zaki iya dinka mun riga da skirt in eh, zan iya kamar shekaru nawa kenan da kika fara wannan sana'a kamar ina shekara tara haka ajin ki nawa a makarantar boko so am promoted to ss1 an yi miki tsallaken aji kenan a'a ba mun tsallaken aji ba kuma kika ce in kika gama karatu kina son ki zama likitan dabbobi saboda ina son ga dabbobi su lafiyar su kalau mutane su daina musu abubuwan da ke bata musu rai kyau. to wannan idan kika gama ki aiki a asibitin dabbobi sannan ki dinki eh to yanzu kina dinka mutane haka su biya ki a'a sai dai in dinka wa ya ta da kanina su waye baki kai minki koyi dinki ko ko kawai ki a ranki ne kika kina sha'awa farko a raina naji ina sha'awa sannan kuma na gaya mama da baba na sai suka goya min baya in je ina harkar dinki ina koyan dinki eh sai na koya to me burin ki a rayuwa burina in ga na zama mutum mai kula da dabbobi lafiya kalau ya dinki sosai na zama fashion designer abin sha'awa dai Zainab dai ta fara dinki tun tana 'yar shekara tara Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.